Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Mako ɗaya kenan yau Juma'a da shaiɗan ya gilma a wata kasuwar dabbobi da ke ƙaramar hukumar Ijesha a jihar Kwara, inda haɗa ya ɓarke tsakanin 'yan ƙungiyar OPC ta Yarabawa zalla da kuma hulanin jihar masu hada-hada a kasuwar. Sanadiyar wannan haɗa da yawa sun mutu, wasu sun ɓata ba a gansu ba har yanzu. Waɗanda suka auna arziki suka tsira da rai kuma na kwance a asibiti har yanzu suna jinya. Shirin namu na yau ya waiwayi abin da ya faru domin sanin inda aka kwana game da kashe wutar rikicin da kuma halin da ake ciki yanzu haka. Kahin mu ji halin da ake ciki yanzu haka a garin na Ijesha da ke jihar Kwara ga wata matashiyar abin da ya faru a ranar Juma'ar da ta gabata daga bakin wanda aka yi abin a gaban shi. To, ni sunana Muhammad Abdullahi. inda abun ya fara ba ta bangaren mu ne ya fara can inda ya fara yana da nesa kaɗan but according to abin da mutane suka ce aka ce shanu ne ya ja matsalar nan to mutanen nan dama sun fito ne daga osun state akwai wani festival da suke yi osun oshogbo festival to daga can suka fito to suna da yawa cikin motoci akalla motocin za su kai mota ashirin suna wutowa to motar nan da ta gaban nan duka to saboda wani bi in an saya saniya cikin kasuwa waɗansu za su ce ba za su shigo da motan saboda go slow sai su tsaya can kusa da titi a ja saniya a kai can a loda musu to yaran fulani mu sun ja saniya sun kai can inda za a loda din nan to gab da inda za a loda saniya nan sai ta ɗan irin kasan dabba yadda yake ta ɗan firgice kaɗan sai ta buge musu miro side miro sai side miro din nan ya kare to karin side mirror din nan shine dai sai suka dan tashi su wadancan saboda ba su san rules and regulation din kasuwa sai suka tashi dai aka fara rigima suna farma yaran nan da suka jawo shanun nan sai sauran yaran fulani suka su ma suka tashi to inda dai matsalar na ta fara kenan to da farko dai mutanen nan da akwai manya gudun nan sai aka ce to don Allah a bari a bari sai aka koro yaran nan na OPC din nan saboda kungiyar su kungiyar OPC ne sai aka kore su ina ma cikin mutanen da suka kore su aka ce don Allah su wuce muka dai kore su ka wuce sarkin gari ma ya fito da kanshi ya zo tare da shi dai aka lalaba mutanen nan suka wuce inda problem yake akwai waɗansu da suke su kamar they are adult saboda su kan su girma sauran da yara ne to su adult ne sai sai suka wuto inda suka biyo dinnan sai suka haɗu da yaran fulani dinnan they firstly attacked yaran fulani nan sai su yaran fulani sai aka mai da martani abin da yanzu suka fara fido bindigu cikin mota da adduna tunda suka fara fido makaman nan sai suka kama halbe halbe idan suka kama halbe halbe to dama akwai yara fulani da suke dama waɗansu suna riƙe da makaman su to wurin dai aka kama kalbe kalbe nan dai sai aka sare musu yaro guda sai ya mutu to mutuwar yaron nan nasu shine ya kawo irin retaliation din nan a ranar na lokacin nan sai suka ɗauko abun nan with a very heavy force duk wanda suka gani daidai in har dai bahilla ce ne ko ba duka dai saboda gaskiya an ji mutane da yawa nan kawo yanzu ka suka yaran birnin suka wace da suka wace sai suka damu suka samu dama waɗanda mutane suka samu dama suka shigo kasuwa yanzu kan da suka shigo kasuwa nan kan nan suka samu suka barna saboda akalla mutum shida muka rasa. Shi ma babban shugaban kungiyar gan Allah da ke hahutukar kwato 'yancin hulani masu noma da kiwo da kuma tabbatar da ci gabansu. Alhaji Suleiman Yakubu ya yi ma wakilinmu Abbas Ibrahim ɗalibi bayanin matakin da suke shirin ɗauka nan gaba kaɗan. sun kace filani sun sassari filani sun ji masa rauni sannan sun kwashi dukiyoyinsu ba gaira ba saboda in gwamnati ba ta tashi ta aiki akan wannan ba to wallahi filani sun shiga halin muka yi. An ce kusan mutum goma sha bakwai ne aka ji mako. goma sha bakwai na takwas ɗin ma shi ne aka ce ya rasu asibiti. Zuwa yanzu mutum nawa kina a kashe? An kashe mutum kusan goma sha hudu. wa'anda suka rasu. Ba mace shida ba da ake faɗa a baya? Ya fi mutum da ina wasu sa'an nan lokacin ma ba a magansu ba a gagawarsu ba a lokacin. Sun bi duk inda Fulani suke karɓar haya ma suka yi ta bi gidajen filanin. Kuma duk filanin da ke komawa gida ka san da yamma ne. Mm. Filanin da ke komawa gida waɗanda su suka rutsa da su wannan shi kenan. Akwai wanda ake magana ai sun ɓata kuma ko ba a gansu ba. Yanzu haka ba mu san a iyakan da za a ce an kiyasta saboda masu komawa gidan nan an wasu duk an kashe su ne ba mu san inda aka abun nan ba sai dai a hankali a hankali za a yi ta ganin gawawwaki. Menene kiran ku ga gwamnati? Gwamnati ya ba da haƙuri a taimaka da Allah wannan abun ba zai ƙara faruwa ba za a sa jami'an tsaro. To jami'an tsaro mutum kana jin zafi an kwashe maka dukiya an karɓe masu suka an sa maka jami'an tsaro ba a baka ba a mayar maka ko da dukiyarka ba shin wannan abun zai yiwu yanzu kuna shirin ɗauke wannan kasuwa ne daga wannan yankin koya abin yake in Allah ya so ya yarda fillanci zai aiki a wannan karan zuwa gaba za mu kaya muku abin da ke faruwa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom trust ko a twittercom trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast da Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. Nan gaba kaɗan za ku ji halin da ake ciki a garin Ijesha da ke jihar Kwara bayan waɗanda aka yi a makon jiya tsakanin Hulani da 'yan ƙungiyar OPC. To amma da yake yau Juma'a, bari mu ji tsarabar labaran da ke kunshi a cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. Ga editan jaridar Salihu Makera. Babban mun yana cewa yadda rayuwa ta kasance a daji bayan sace mu a jirgin ƙasa. Mun tattauna da wani fasinjan da ya kubuto daga hannun maharan jirgin sannan an ko yadda dakatar jigilar jirgin ta jawo asarar sama da naira biliyan uku yayin da kuma hukumar tsaro suka ce ana samun nasara a yaƙi da ta'addanci sai labarinmu na biyu dalilin yamma na tsakiya na ƙin tsarin kowa ya ci tuwon gidansu in ji edwin clark inda ya fi tarihin gwagwarmayar da ya sha tun daga haihuwa har zuwa yanzu akwai kuma labarin gadar kano zuwa bauchi da ta shekara a kare ta zama tarkon mutuwa inda a damunar bana ta ci sama da mutum ashirin ko kuma ambaliyar da take cinyewa a shataletalen babban gwari da ke birnin kano akwai kuma labarin rigar dogarai da ta jawo fitina a kalaba sai kuma dan sandan da ya ki karban hancin naira miliyan 126 a kano da kuma na ɗaure wanda ke zargi da satar mutane shekara bakwai inda ko tabbatar da laifinsa wato wadume sai kuma barazanar da ambaliya take yi da jihohin sokoto da kebbi da borno da sauransu kuma yiwuwar shekaru ya bar jam'iyyar npp na martanin da kwankwasa ya mayar akan haka sannan mun tattaunawa ta musamman da shugaban jam'iyyar apc ta kasa sanata abdullahi adamu idan ma kuma kasashen waje kuma mun yi bitar abubuwan da suka faru ne a shekara ɗaya na mulkin taliban a ƙasar afghanistan sai kuma ɓannar da gobara daji take a turai sannan akwai labaran abubuwa shida da suka kamata a sani game da zaben shugaban kenya william ruto a labaranmu na alajabi kuma wata allura ta yi wa kanta allurar jinin saurayinta mai kanjamau don nuna soyayya akwai kuma wanda ya sata don a tsare shi ya rika samun abinci a bagas sai kuma wani dan shekara ashirin da bakwai da ya kawo samun aiki saboda yana da fuskar yara a labaran wasanni kuma mun duba yadda gasar kwallon kafa ta premier ta ingila ta soma da zafi ne yayin da kuma muka ba da labarin fara gasar cin kofin zinariya sami naka na zaman lafiya Yanzu ga wakilinmu Abbas Ibrahim ɗalibi da bayanin halin da ake ciki yanzu haka a garin Ijesha na jihar Kwara bayan rikicin da ya barke makon jiya tsakanin 'yan kungiyar OPC da Hulani. Zuwa yanzu dai hankula sun riga sun kwanta kuma wannan kasuwa ma ci gaba da harkoki sai dai abu ne na takaici kasancewar abin da ya janyo har aka kai ga an samu salwantar rayuka a wannan rikici abu ne da bai ta kara ya karya ba kamar yadda ake faɗa saniya ce ta daki mota ta fasa madubin mota to abu ne da bai ta kara ya karya ba na janyo rikici wanda ya kai ga an samu asarar rayuka da dama kowane bayani aka samu daga hukumar 'yan sanda game da wannan tashin hankali da ya faru a wannan yanki na jihar Kwara? Yadda 'yan sanda suka fitar da bayanan sun tabbatar da faruwar abun sannan kuma sun yi ƙoƙarin ɗaukar matakai ganin rikicin bai ci gaba ba inda suka yi bayanin rikici ne tsakanin 'yan kasuwa wato fulani masu harkar shanu a wannan kasuwa ta shanu da ke a jihar kwara da kuma wasu wato NOPC ta kungiyar yarba zalla ta Oduduwa wanda ake cewa OPC lokacin da suke dawa sun je sun yi wannan aikin su na bauta a jihar Oshun. To suna dawa to dama wannan kasuwa idan tana ci akan samu cinkoso da yake a bakin hanya take. To wannan abin ne ya janyo har aka kai ga samun wannan matsala. Ita kuma kungiyar OPC Malam Abbas shin ko ka samu ɗaya daga cikin shugabanninta an tattauna an ji ta bakinsu game da yadda wannan abu ya faru? Tabbas mun tattauna da shugaban kungiyar na OPC wanda ke kula da jihar Kwara ƙarƙashin Chief Gani Adam wanda ya nuna cewa tabbas an sami ba ta kashi amma shi abin da yake cewa su aka fara farma wato yana zargin cewa matasan fulani ne suka fara farmusu da addina da sare-sare sannan a su ne na kare kansu shine suka yi ba ta kashi da su 'yan kasuwar. To ganin cewa wannan tashin hankali da ya faru an yi asarar rayuka da dama shin ko gwamnatin jihar Kwara ta yi wani bayani game da wannan al'amari da ya faru? Gwamnan jihar ya isa kasuwar inda ya kwantar da jama'a hankali ya ba da haƙuri ya ce a yi haƙuri za a yi bincike kamar binciken ma da muka yi har gwamna ma ya dan babba da kuɗin magani ga waɗanda suka jikkata don an samu waɗanda suka jikkata akalla mutum goma sha bakwai sannan kuma ya ba da wasu 'yan kuɗi haka iyalan waɗanda aka kashe a ɗan basu saboda a ɗan tausasa musu zukatansu. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Bilkisu Ahmed. Da wakilinmu Abbas Ibrahim Ɗalibi wanda ya tattauna mana da duka waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Halima Jimarau sallama da ku, ku huta lahiya.